dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai tsananin ƙarfi da iko wanda yake gasgata wa'adin shi ta hanyar bayar da cin nasara ga waɗanda suke taimakon addinin shi wanda yake ƙarfafa addinin shi ta hanyar daƙile da dankwafe da rusa duk waɗanda suke yi ma addinin shi zagon ƙasa. ina mai shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa lallai annabi Muhammadu bawan shi ne kuma manzan shi ne wanda ya bayyana ma al'ummarsa abin da zai gyara ya kyautata maslahansu ta addininsu da kuma lahirar su gaba ɗaya ya kuma bayyana wa al'ummar shi abin da da shi ne za su samu ɗaukakarsu ta duniyansu da lahirarsu ya Allah ka yi daɗin tsira da aminci ga wannan bawa naka da alayen shi da sahabbansa da tabi'ansa da dukkanin waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar alkiyama ya ku uwana masu albarka barkanmu da saduwa a wannan rana ta juma'a shida ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 daidai wanda kuma shi ne yammaci ko yini na 23 ga watan goma shekara ta 2020 meladiya taken mu a yau shi ne zanga-zanga da fito na fito da gwamnati a ma'aunin musulunci bayan haka ya ku uwana masu albarka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu yi riko da shari'arsa mu kuma yi aiki da hukunce-hukuncen Allah maɗaukakin sarki ta wannan hanyar ne kawai za mu sami yardar Allah maɗaukakin sarki ta wannan hanyar ne babu wata hanya banda ita ta wannan hanyar ne kawai za mu kubuta daga sharrukan nan da suke faruwa a duniyar mu da lahirar mu baki ɗaya ina mana gargaɗi da tsoratarwa a kan karkacewa tafarkin Allah maɗaukakin sarki a dukkanin yanayin da muka sami kawunanmu a ciki domin mu sani cewa duk wata halaka duk wani nau'i na ƙarshen halaka na duniya da lahira yana ƙarewa ne a cikin ƙin bin umarnin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya yi dubi zuwa ga abin da ya tanadarwa kansa domin gobe alkiyama ka yi dubi ga kanka ka ga me ka tanada na guziri wanda za ka tsira da shi a duniyarka da lahirarka akwai yawan sallah akwai yawan ibada akwai yawan sadaka akwai yawan nafilfili ka yi dubi akan abin da kake aikatawa kana bin Allah maɗaukakin sarki kana bin manzan shi kana bin umarni na shugabanni kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayar da umarni ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum kana bin wannan sannan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ku sani allah maɗaukakin sarki mai bayar da labari ne ga dukkanin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa babu wani abin da za ku aikata ya ɓoyi zuwa ga allah maɗaukakin sarki allah ya ce wala ta na kallazina nasullaha kar ku sake ku kasance cikin waɗanda suka manta da allah maɗaukakin sarki suka ƙi bin addinin shi suka ƙi yin aiki da hukuncin Allah maɗaukakin sarki don haka fa ansahum anfusahum sai Allah maɗaukakin sarki ya mantar da su kawunansu don haka ba za su iya yin tunani su ƙirƙiro wani abin da zai kasance maslaha zuwa gare su ba ansahum anfusahum Allah ya ce ula'ika humul fasikun waɗannan su ne fasikai masu kawo fasadi da tashin tashina da tashin hankali a bayan ƙasa ya ku bayan Allah hakika a waɗannan 'yan kwanaki da muke muna ji kuma muna gani kuma muna ganin abubuwan da suke faruwa masu ɗaci masu tsananin raɗaɗi ga zukata masu sanya baƙin ciki ga zukata masu tsananin wahala masu ban takaici da ban tausayi waɗannan abubuwa ba wani abu ne ya jawo su ba sai wani abu da ake kira wai zanga-zanga muzaharat duk wani nau'i na muzahara babu abin da yake haifarwa a bayan ƙasa sai fitina duk wata muzahara da muka sani a duniya fitina ce ba ƙaramar fitina ba fitina ce wadda take tumɓuke ƙasa tun daga tuwasunta ta juya saman ta ya koma ƙasa fitina ce wadda take sanya baƙin ciki a zukata fitina ce wadda take cinye addini fitina ce wadda take cinye jikuna na mutane fitina ce wadda take tafiyar da hankula na mutane fitina ce wadda take sanya wuta take hasa wuta ta yaƙi a tsakanin al'umma guda ɗaya a tsakanin al'umma 'yan ƙasa guda fitina ce wadda take kaiwa zuwa ga asarar rayuka ta kai zuwa ga asarar abinda yake na dukiya ta kai zuwa ga asarar wato birane a dammare birane har ma da ƙauyukan da suke kusa da su fitina ce wadda take kaiwa zuwa ga a ƙone-ƙone a ƙona gidaje a ƙona motoci a ƙona har ma masallatai da wuraren ibada fitina ce wadda take firgitar da maza ta firgita mata ta firgita ƙananan yara ta firgita manya ta firgita na kusa ta firgita na nesa ta firgita mai kuɗi ta firgita talaka ta firgita wato salihin bawa mutumin kirki kuma da mutumin banza fitina ce wadda take yamutsa al'amari fitina ce wadda take dankwafe tattalin arziki na ƙasa fitina ce wadda take tahadidi wadda take girgiza zaman lafiya na ƙasa fitina ce wadda take tana yawaita zaurawa tana yawaita wato marayu a bayan ƙasa fitina ce wadda take tana haifar da tsananin talauci da yunwa fitina ce wadda take tana haifar da zaman banza da rashin aikin yi fitina ce wadda take da ita ne ma'abota fasadi suke samun dama su silalo su shigo ta ciki domin su haifar da fasadinsu su wanzar da shi a bayan ƙasa ya ku bayan allah mun san dalilin da ya sa muka wayi gari a cikin irin wannan yanayi kuwa mun san dalilin da ya sa waɗansu ƙasashe suka wayi gari a irin wannan yanayi irin wannan hali na fitintunu kuwa wallahi mafi girman wannan fitinan ita ce fitina ta muzahara fitina ta zanga-zanga da fito na fito da ake yi wa gwamnati alhali kuwa a kowane yanayi shari'ar musulunci ta tanadi solution ta tanadi mafita wanda idan an bi wannan mafitan da shi ne kawai za a samu shiriya da shi ne kawai za a sami kubuta a sami zaman lafiya a samu tsira wannan abin da shari'ar musulunci ta fitar na solution din nan na mafita ga al'umma a irin wannan yanayi duk lokacin da za a ce al'umma suna ganin shugabanninsu suna zalunta su al'umma suna ganin babu adalci ga shugabanninsu wallahi tallahi ba su da wani abin da musulunci ya ce su aikata sai dai su yi haƙuri wannan kalman kawai ta haƙuri ita ce solution ɗin ita ce kawai mafitar Allah maɗaukakin sarki yake cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab su masu haƙuri a ranar alkiyama Allah ta'ala yana saka musu ba tare da ƙididdiga ba don haka idan ka ce ba za ka yi haƙuri ba kenan ka zare kanka ka fitar da kanka daga waɗanda suke sa ran wannan falalan mai girma daga wajen Allah maɗaukakin sarki babu wani solution babu wata mafita in ba wannan ba duk wani tunani na ɗan adam da za a zauna a tattauna a yi ƙara ma juna ilimi domin a samo wata mafita wallahi tallahi billahi babu wata mafita wadda tafi wannan mafitan domin mafita ce wadda ta zo daga wajen Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci bayi ya kuma halicci shugabannin ya kuma halicci mabiyansu ya sanya masu wannan mafita ɗin in ka ce zaka kauce mata hakika zaka kai zuwa ga halaka ne kai ne wanda zaka kai zuwa ga ta da zaune tsaye ka kawo da fitina a bayan ƙasa. amma cikin bakin ciki abin bakin ciki abin damuwa abin ban takaici za mu ga waɗansu al'ummomin daga cikinmu sun ƙi bin wannan kuma a cikinsu akwai musulmai amma sun ƙi bin wannan koyarwa ta musulunci sun ce su babu yadda za a yi su bi wannan addini na musulunci sai dai su ɗauki mataki da kawunansu don haka za su fito su yi fito na fito da gwamnati. don haka sai mu duba mu ga wane irin abu wannan abu yake haifarwa shin ya haifar da ɗa mai ido sun fito sun yi zanga-zanga farko sun fara ta kamar da gaske kamar akwai wani wato maslaha a ciki amma kuma daga ƙarshe duba ka ga yadda tarkiɗe ta zama a yau menene dalili saboda dama asalinta ba shari'a ce ta musulunci ba mu duba mu ga irin asarar da wannan zanga-zanga ta haifar fitina ce wadda ta kai ga an zubar da jina ne a waɗansu birane na sassan wannan ƙasa tamu najeriya an zubar da jina ne an kashe mutane fitina ce wadda ta kai ga waɗansu asibitoci an cika su da marasa lafiya waɗanda aka jirkita aka ji masu ciwo aka raunata su an cika waɗansu gidaje da marasa lafiya waɗanda suka ji ciwuka asibitoci har ba sa iya karɓa fitina ce wadda ta kai ga an je an ƙona an babbaka tashar jirgin ruwa wadda take a Legas wadda ake kira NPA fitina ce wadda ta sa aka cinnawa manya-manyan motoci waɗanda suke ɗauke da kayayyaki masu tsada aka cinna masu wuta sun ci wuta sun ƙone ƙurmus fitina ce wadda ta kai ga har aka kona gidan oba sarki na Legas aka sace sandarsa ta mulki ka gaya mani shin wannan zaman lafiya kenan ake nema fitina ce wadda ta kai ga aka ƙona gidan talabishin na tvc fitina ce wadda ta kai ga aka ƙona gidan mahaifiyar shi kan shi gwamnan na Legas Sanwo Olu. Aka ƙona gidan mahaifiyar shi, fitina ce wadda ta sa aka ƙone wato tashoshi na motoci daban-daban daga ciki akwai tashar oyimbo ta ci wuta an ƙone ta fitina ce wadda ta kai ga an ƙone hotel-hotel daban-daban daga ciki akwai oriental hotel fitina ce wadda ta kai ga an ƙona ofisoshi manya-manyan ofisoshi na 'yan sanda manya-manyan kotuna an ƙona su an ƙone ma'aikatar road safety yanzu an fara fito na fito tsakanin gwamnati da ire-iren waɗannan mutane don allah ka gaya mani ta wace hanya zanga-zanga a musulunci take kaiwa zuwa ga cin nasara mu waiwayi tarihi mu gani mai tarihi ya karantar da mu muna duba tarihi ne mu gani domin mu ɗauki ibra mu ɗauki abin lura mu yi amfani da shi domin halin da muke ciki na yau da kuma abin da kila muke fuskanta zuwa gobe gani ire-iren waɗannan muzaharar ɗin da aka yi a sassan wannan ƙasa ta najeriya shin akwai ɗaya daga cikinsu waɗanda suka haifar da ɗa mai ido kuwa zanga-zangar da aka yi a shekara ta 2012 wadda ake kira occupy nigeria shin wannan zanga zangar ta haifar da ɗa mai ido zanga-zangar da aka yi a shekara ta 2014 wadda aka yi bring back our girls a maido mana da 'yan matanmu waɗanda aka sace matan cibok 'yan matan cibok ta haifar da ɗa mai ido mu dubi zanga-zangar open nas ta haifar da ɗa mai ido mu dubi zanga-zangar da aka yi ta not too young to run wadda aka ce dole sai an baiwa matasa damar wato fitowa takara su sami manya-manyan mukamai a cikin gwamnati dukkanin waɗannan muzaharat ɗin waɗannan zanga-zangogin da ake yi da waɗanda aka yi na da da can ma nesa don girman Allah me suka haifarwa al'umma in ba ci baya ba to me yasa za a ci gaba da su yau gashi ana zanga-zangar endsars ta fara mun ga yadda ta fara ga yanzu ta abin da take nema ta kare da shi ubangiji ta'ala ya kare mu ya kare mana ƙasar mu. to sai kuma mu dubi waɗansu manya-manyan ƙasashe da birane na duniya waɗanda ire-iren wannan zanga-zanga ta kai su zuwa ga dakushewa ta kai su zuwa ga damar shamil ta kai su zuwa ga rugujewa na bai ɗaya baki ɗaya kuma mafi yawancin ire-iren waɗannan ƙasashe sai ka ga cewa musulunci ya fi ɗaukaka a ciki amma sakamakon haka sai waɗansu su shigo su hasa wuta ta bala'i domin su sanya ƙiyayya a cikin waɗannan al'umma da suke rayuwa waje guda al'umma bai ɗaya mu ɗauki ƙasar somaliya mu gani wallahi tallahi akwai 'yan ƙasar somaliya da suke faɗa mana cewa a wannan ƙasa tasu a da abin kunya ne saurayi ya balaga ba tare da ya haddace alkur'ani ba abin kunya ne budurwa ta balaga ba tare da ta haddace alkur'ani ba amma don girman allah mu duba mu ga a yau yadda 'yan ƙasar somaliya suka wayi gari cikakken hankali ma wannan ba su da shi saboda zautuwa da ire-iren bala'o'in da suka gani wanda kuma daga zanga-zanga irin wannan abin nan ya fara tasowa mu duba mu gani mu ga ƙasar afghanistan lokacin da suka dunga neman sai an rarraba masu waɗannan ƙasashe yau yaya afghanistan ta wayi gari kusan shekara arba'in da wani abu tana cikin bala'i kullum sai an zubar da jini a waɗannan ƙasashe sun koma sun wayi gari ƙananan dauloli mu dubi ƙasar libya mu ga yadda ta kasance a da suna cikin rayuwa yardadda cikin jin daɗi da walwala amma a yau mu duba mu gani menene wannan abu da suka yi na fito na fito da gwamnati mai ya haifar masu wallahi har yau har gobe da yawansu suna nadaman wannan abu da suka yi kuma duk mai kallo idan ya duba zai ga cewa wannan ƙasa ci baya ta samu ba ci gaba ba ta ina zanga-zanga take zama wata hanya ta neman zaman lafiya da ci gaban al'umma mu duba mu ga ƙasar suriya tun 2011 ƙasar suriya ta fada cikin tashin hankali da tashin tashina har yau tana a cikin shi mu duba mu ga yadda ta rarrabu mu duba mu ga ƙasar yaman yadda take kai komo a cikin tashin hankali ita ma yadda talauci ya dabaibaye ta ya mamaye ta kuma har yau ba su aje makamai ba suna kashe junansu ba don komi ba sai domin dalili na zanga-zanga da muzahara da ake yi da fito na fito da ake yi da gwamnati. a baya-bayan nan mu duba mu ga ƙasar sudan ya ta kasance suna zama cikin jin daɗi da shugabansu amma suka tibire suka ce su allan baran ba su yadda ba akwai zalunci an zalunce su don haka dole za su yi fito na fito da gwamnati suka zo suka zauna a wajen difa'un sha'abi wato matattaran kariya ta ƙasa baki ɗaya kusan sati biyu a nan suke ci a nan suke sha kai da ganin wannan kasan akwai zagon ƙasa a ciki maza da mata su yi sati biyu a wannan waje su dole sai wannan shugaba nasu ya sauka kuma dalilin wannan zanga-zanga abu ɗaya ne malam shine kawai burodi A kan burodi kuɗin burodi ya ƙaru don haka suka fito na fito da ƙasarsu da shugaban ƙasarsu ba su gushe ba sai da suka tabbatar da cewa ya sauka daga kan mulki a yau sun ce za su miƙa shi a je a hukunta shi a yau ƙasar sudan an ba ta lasisi an ba ta girmamawa mai girma a kan cewa ta zamanto babbar ƙawa aminiya ta ƙasar isra'ila ta ƙasar yahudawa wane irin bala'i ne suka jawo wa kansu wallahi tallahi mutane suna kwana da yunwa a ƙasar sudan a wannan halin da ake ciki wallahi tallahi ƙananan yara suna kwana da yunwa wannan biredin da aka yi zanga-zanga domin shi saboda kuɗin shi ya ƙaru a yau ƙasar sudan sukan fito su je su bi layi domin mutum ya sayi biredin da zai ci kawai wallahi tun daga fitowar rana har faɗuwar rana bai samu ba zanga-zanga ta haifar da ɗa mai ido mutane a ƙasar a yanzu marasa lafiya suna neman asibitocin da za su je a duba su ba sa samu da kuɗin ka su da bakinsu suke faɗa wallahi da kuɗin ka za ka je kana neman abin da za ka ci ba za ka samu ba menene amfanin zanga-zanga don haka mu duba mu gani a nesa-nesa na tarihi a lokacin usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu mu duba mu ga abdullahi bin saba al-yahudi wannan kasurgumin ba yahudan da ya fito daga ƙasar yaman ya shiga riga ta musulunci ya lallaba ya shiga ya dunga kiran mutane sai da ya rikrutin mutane jama'a da dama da yawan su munafukai ne sai da ya rikrutin ɗinsu ya jawo su a jiki suka yarda da shi sannan ya rika yi masu wa'azi yana gaya masu abin da yake so Mishin ne yana so su yi fito na fito da gwamnatin Usman bin Affan radiyallahu ta'ala an ya rika gaya masu cewa ku fito ku ce kuna neman zaman lafiya ne ku fito ku ce kuna neman a yi adalci ne amma ba adalcin ba ne ba a ƙarƙashin ƙasa ku fito ku ce kuna umarni ne da kyakkyawan aiki kuna hani ne ga mummuna abinda za ku fito da shi kenan kuma haka suka yi suka fito suka rika cewa suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna ai sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya caccanza waɗansu abubuwa ya fi fifita dangin shi a wajen bayar da mulki ya fi fifita su da ba su mulki a wurare daban-daban don haka dole ne su yi fito na fito da gwamnatinsa da haka suka yaudari jama'a da yawa suka haɗa tawaga mai ƙarfi suka nufi gidan Usman bin Affan radiyallahu ta'ala an suka zagaye wannan gida kwana da kwanaki suka hana mashi ci suka hana mashi sha suka hana mashi abinci da shi da iyalin shi masu albarka waɗansu daga cikin sahabbai sun yi ƙoƙarin su kare sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu amma sun gaza daga ƙarshe da suka zo suka kutsa a ciki suka sami sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu yana karanta alƙur'ani a bayan azumi da salloli da ya yi wani daga cikinsu ya takumi sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu ya makare shi ya shaƙe shi da rawaninsa sannan ya kai mai duka da takobi usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu ya sa hannu domin ya kare aka fille mashi hannu ya ce haƙiƙa ka cire hannun da ya fara rubuta alƙur'ani a bayan ƙasa domin sayyidina Usman yana cikin sakatarori na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma shine na farkon da ya fara rubuta alkur'ani da hannunsa mai albarka bai kyale shi ba sai da ya tabbatar da sayyidina Usman baya motsi waɗanda suka yi ƙoƙarin baiwa Usman bin Affan kariya radiyallahu ta'ala anhu waɗansunsu aka karkashe su waɗansunsu aka raunata su tun kamin ma shiga gidan Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu waɗansunsu suka nufi baitul mal gidan da ake aje dukiya banki na dukiyar musulunci a wancan lokaci nan suka nufa suka fara tara suka fara kwashe kayayyaki suka fara satar kayayyaki tun daga nan waɗansu daga cikin sahabbai waɗanda suka yi musharaka a cikin wannan tawaga tun daga nan suka gane cewa to lallai akwai rina a kaba waɗannan mutane ba manufarsu Allah da annabinsa ba don haka suka janye suka rabu da su irin haka ne ake bullo da muzaharat ake bullo da zanga-zanga daban-daban a shiga riga ta musulunci a ce wai ana a shiga riga ta musulunci ko a shiga riga ta islahi a ce wai ana neman ci gaba ne amma daga ƙarshe ga yadda take karewa ubangiji ta'ala ya kare mu ya kare mana ƙasar mu ya ku uwana masu albarka haƙiƙa fatawa ta zo daga manya-manyan malamai na duniya daga cikin malaman ahlus sunna wal jama'a kamar ibn baz da albani da usaimin da fauzan da wadi'i da abbad da madkhali da najami da luhaidan da subail da makamantan waɗannan manya-manyan malamai akan cewa duk wani nau'i na zanga-zanga haramun ne a musulunci duk wani nau'i na zanga-zanga haramun ne a musulunci don haka babban malami ibn taimiyya Allah ta'ala ya rahamshe shi yake cewa a cikin littafinsa minhajus sunnatun nabawiyya yake cewa wa ƙalla man kharaja ala imamin zi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min sharri a'zamu mimma wallada min alkhair ya yace babu wanda zai fita yayi fito na fito yayi tawaye daga shugaban shi face abinda zai haifar na sharri sai ya fi sharri fiye da sharrin da ya baro na daɗin nan don haka manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa mana a irin wannan yanayi da muke a ciki wanda mafi yawancin abin da yake kaiwa zuwa ga wannan zanga-zanga shine abubuwan da suka shafi tattalin arziki abubuwan da suka shafi zalunci abubuwan da suka shafi gazawa ta gwamnati ko ta hukuma akan waɗansu ayyuka a birane waɗannan abubuwa guda uku su suka fi haifar da zanga-zanga a kowane yanayi ake ciki to amma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya riga ya ba mu magani tun zamaninsa shekara 1442 manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa innakum ba'adi ba'di athratan hakika bayana za ku gamu da tuɓa-tuɓai daban-daban za ku gamu da matsaloli daban-daban daga shugabanninku su fifita waɗansunku su ainihin ƙasƙantar da waɗansunku wani waje su yi rashin adalci gare ku manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce fasbiru hatta talƙauni alal haud don haka ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a wajen tafkin alkausara hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda yake cewa yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bi hudai wa la yastannuna bi sunnati bayana za a iya samun waɗansu shugabanni waɗanda ba sa shiryuwa da shiryata ba sa bin tafarki na ba sa bin sunnata wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin a cikin su za a sami waɗansu mazaje waɗanda zukatansu zukata ne na shaiɗanu kawai amma a cikin jikuna na mutane huzaifa al-yamani radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kaifa asna in adraktu dhalik ya zan aikata idan na samu kaina a irin wannan yanayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi tasma wato tsaye وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وتطيع كجي كينا shugaba ko ya dake ka ya bayan ka ko ya kwace dukiyarka fasma watuɗe ka ji ka yi ɗa'a ka yi biyayya inji ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta ya ku ‘yan uwana masu albarka daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa ati'il imama wa in kana abdan habashiyan ka yi wa shugaba ɗa'a ka yi ma shugaba biyayya ko da ya zamanto bakin bawa ne ko da ya zamanto baƙin bawa ne ɗan habasha ma'ana baƙin fata mummuna ka yi mashi biyayya ya ce in raba ka fasbir in ya dake ka ka yi haƙuri in ya umarce ka ka yi haƙuri in ya haramta maka ya hana ka wani haƙinka ka yi haƙuri in ya zalunce ka ka yi haƙuri in ji na umar radiyallahu ta'ala an haka kuma ya ku uwana masu albarka har wa yau ya inganta daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda yake cewa man kariha min amirihi shay'an falyasbir alaihi duk wanda ya kyamaci wani abu da shugaban shi yake yi lallai ne ya yi haƙuri a kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka je ka dinga raki kana kai kuka duk wata majalisa da ka sani in aka zauna babu komi a cikinta sai zagi na shugabanni wa kama kuntum tuwallun yadda kuke haka ake sa muku shugabanninku duk inda aka zauna a dinga zagin shugabanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ne in ka kyamaci wani abu daga shugabanka ka yi haƙuri domin babu wani mutum ɗaya da zai yi kuruji ya yi tawaye daga shugaban shi wannan tawayen da za ya yi daidai da gwargwadon taki ɗaya one step taki ɗaya a ce kuma ya mutu a wannan yanayi da yake ciki face ya mutu irin mutuwa ta jahilai illa mata mitatan jahiliya imam muslim ya ruwaito wannan hadisin haka kuma ya ku ‘yan uwana masu albarka ya tabbata daga anas ɗan malik radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa manyanmu daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna gaya mana sun kasance suna faɗa mana suna cewa la subbu umara akum kada ku riƙa zagin shugabanninku wala ta gushuhum kada ku yaudare su wala ta asuhum kada ku rika saba masu wattaqullaha wasbiru ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri fa innal amra qarib haƙiƙa al'amarin na nasarar yana a kusa da ku wannan shine shari'a ta musulunci a irin wannan yanayi da ake ciki Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa Allah istaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaka da a ce mutane sun tsaya a kan tariqa akan tafarki na gaskiya sun yi riko da tafarkin Allah sun bi umarnin shi sun yi aiki da hukunce hukuncen Allah Allah madaukakin sarki yace la askainahum an ghadaka da mun shayar da su ruwa mai bubbuga a cikin aljannatul firdaus Allah madaukakin sarki yake cewa فليحذر الذين يخالفون an أمره أن fitnatun فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗannan waɗanda suke sabawa umarnin Allah maɗaukakin sarki a lokacin da Allah zai ce ga hukunci ku yi haƙuri a lokacin zanga-zanga ku yi haƙuri a lokacin bala'o'i ku yi haƙuri a duk yanayin da kuka samu kanku ku yi haƙuri a dukkanin jarabawar da Allah maɗaukakin sarki yake maku Allah ya ce waɗannan waɗanda suke saba mai umarni to su ji tsoron kada wata musiba ta shafe su ko wata irin azaba ko wata irin fitina ko wata irin azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga Ubangiji Allah maɗaukacin sarki don haka da wannan hakika muna jinjinawa samari na arewa da ba su yi fito na fito da gwamnati ba da ba su bi irin wancan tafarki ba ashe waɗannan samari namu suna jin wa'azozin da ake yi ashe akwai alamu na imani da riko da Allah maɗaukakin sarki tare da su to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu da su akan tafarkinsa da bin umarninsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga dukkanin sharruka da suke haifuwa suke faruwa a yau da gobe daga cikin abin da majalisi na manya-manyan malamai na Najeriya suka bayar guda goma sha ɗaya a wannan yanayi da suke a ciki ko da muke a ciki suna cewa kada wani ɗan arewa ya ce zai yi fito na fito da gwamnati don haka abinda kawai ake so a je a ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa tamu lafiya Allah ta'ala ya shirya mana waɗannan shugabanni namu ya ba su ikon yin adalci a kanmu Allahumma a izzal islama wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعلهم هداة مهتدين وجعلهم هداة مهتدين وجعلهم هداة مهتدين اللهم عليك بهؤلاء المتظاهرين وبأعوانهم أينما كانوا فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وجعلهم عبرة للمعتدين معتبرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقيموا الصلاة